tabbata ba to amma za mu kula cewa lafuzan sun sha bamban ba iri ɗaya ba ne haka ne wancan cewa alhamdulillah da zai kasani haza wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa wannan kuma cewa alhamdulillah allahumma lakal hamdu anta kasautani sai ce saluka min khairihi wa khairi ma suniyala saboda haka wannan hadisin a wannan babin bai tabbata ba sai addu'a liman labisa sauban jadidan addu'a ga wanda ya sanya sabuwar sabuwar riga wato idan ka gamu da wani abokinka ko dan uwanka ya sa sabuwar riga wace irin addu'a za ka yi masa to wannan shine shi kuma babin da wancan addu'ar da mai sawar zai yi wannan kuma addu'ar da wanda ya ga mai sabuwar riga zai wa sai ya ce tubla wa yukhlifu Allah ta'ala tubla wa yukhlifu Allah wa yukhlifu Allah ta'ala wato kamar kamar ka ce a kashe lafiya Allah kuma ya bada wata sabuwa wato Allah ya baka tsawon rai da za ka mori rigar nan ka more ta ka more ta har ta mutu wato ka riga ta mutuwa sannan in ta mutu Allah ya baka wata shine shine ma'anar addu'ar tubla wa yukhlifu Allah ta'ala to wannan ba hadisi ne daban ba wancan hadisin da kuka ga magana a kansa shi ya da wannan jumlar wato sai ga kamar wani sabon hadisi wancan hadisin da farko da muke ta magana akan sabo hadisin abu sa'id al-khudri a sa bayan ya kawo shi a cikin sunan abi dawud bayan ya kawo shi a sunan abi dawud a ƙarshen sa sai ya ce qala abu nadra wanda shine almajirin abu sa'id al-khudri qala abu nadra fa kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza labisa ahaduhum thawban jadidan <clears throat> qila lahu tubla wa yukhlifu Allah ta'ala abu yace idan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ɗayan su sabuwar tufa sai a ce da shi tubla wa yukhlifu Allah ta'ala a kashe lafiya kuma Allah ya bada sabuwa kaga a ƙarshen hadisin ne ka wannan to haka ah, magana abu nadra ce yake kaito ta daga daga abu sa'id daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ka ba hadisi ne marfu'i ba an fahimta ba hadisi ne marfu'i ba sahabbai sun saba da idan ɗayan su ya sa riga sabuwa su gaya masa irin wannan su yi masa wannan addu'ar akwai watakila inda suka ji inda suka ji wannan addu'ar akwai hadisi ya tabbata cikin sai bukhari bukhari ya yi babi cewa da me za a yi bi ma da aliman labisa saubin jadida wace irin addu'a za a yi wa mutumin da ya sa sabuwar tufa to sai ya kawo hadisin ummu khalid umu khalid take cewa an kawo annabi sallallahu alaihi wa sallama wata riga baka sai ya ce waye za a sawa rigar nan baka sai duk sahabi su yi shi to shi sai ya ce a kirawo masa ummu khalid lokacin ita yarinya ce karama haka sai aka kirawo ta sai aka kawo ta abin nan sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya sa mata rigar sai yake cewa da ita abli wa akhlifi a wata ruwayar abli a wata nuskar abli wa akhlifi ko abli wa akhlifi wato ki kashe kuma Allah ya baki wata to kaga yayi kama da abin da suke faɗa abli shine tubla wa yukhlifu Allah abli wa akhlifi a wata ruwa wa akhliki wa akhliki da abli duk abu ɗaya ne shine a kashe lafiya to shine shine ya kalli rigar yake ce mata yake nuna mata rigar yake cewa ya umma khalid sana sana kalmar sana sana sun ce tana nufin alhassan mai kyau ce mai kyau ce ko a harshen mutanen habasha saboda ita ta je habasha sun zauna habasha hmm. saboda ka sai yake mata kamar yana mata yaran mutanen habasha ne ce sana sana wato tana da kyau tana da kyau to ba kariya ka hadisin babin magana da da harshen da ba larabci ba ɗaya halatta ba larabe ya juya harshen sai wata magana da wani harshen da ba da na larabci ba to wannan shine watakila a nan ne su sahabai su ma suka kwaikwayi suke kwaikwayon wannan idan mutum ya sa a ce masa tubla wa ta'ala a sa a kashe lafiya kuma Allah ya bada wata sabuwa wannan shine sai ya kawo addu'a ta biyu ita ma za a faɗa ma wanda ya yi abin nan ya sa sabuwar tufa shi ne ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut shahidan ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut shahidan wani umarni ne amma ma'anarsa addu'a ilbas jadidan to Allah ya baka sabuwa kuma ka rayu cikin wato ni'ima ko ka rayu kana abin godiya wa mut shahidan sannan kuma ka mutu kana shahada wato Allah ya baka kyakkyawar kyakkyawan karshe wanda babu abin da ya kai shahada wannan shine shine abin da aka rawaito wannan hadisi za mu ga cewa ibnu maja ya rawaito shi ibnu maja daga da wani su daga abdullahi dan umar dan khattab yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga umar ya sanya wata riga fara sai ya ce da shi thawbuka hadha ghasilun am jadid wannan rigar ta ka wanke ta kai haka ta yi fara kal tana haske ko sabuwa ce sai ya ce labal gasilun wankewa ne a watar wari ya ce labal jadid akwai rabi wajen matanin wata wani sanadin ya ce labal jadid wani ya ce labal balgasi to shi ne sai ce ilbas jadidan wa ish hamidan wa shahida. wannan ah, hadisi yana cikin musannaf abdurrazzaq ah, abdurrazzaq ya ruwaito shi daga ma'amar daga zuhuri daga salim an abihi an daga salim ibn abdullah an abihi an umar zahirin sinadin hadisi ne da ba matsala amma imamu ahmad yana ci hadisi ne munkar imamu ahmad yana ci na hadisi munkar ne yake cewa ban san ta inda abin yake shin akwai shi a cikin littafin abdulrazzaq ko babu hmm. ah, abdulrazzaq as-sana'ani ya samu ikhtilat ƙarshen rayuwarsa saboda haka duk abin da zai kawo shi ta hifzinsa to karfa matsala wani lokaci saboda in ba su same shi a cikin asalin kitabi abdurrazzaq wato su koma kundin hadisansa in ba hadisin a ciki to sun sa akwai matsala abin da yasa imam muhammad ya faɗa haka saboda hadisin abdurrazzaq taraba fihi ya kawo shi da asali daban-daban abdurrazzaq ya kawo shi ta hanyar ah, wannan da muka faɗa hanyar abdurrazzaq amma amar al-zuhri an salim da abdullah sannan ya kawo shi ta hanyar sauri an abil ashhab birzab an sauri an abil ashhab sai ce an an adin zuhri ya kawo shi kuma ta wata hanyar mursal ba ba ba ba ba mausul ba ruwayar abu nu'aym ruwayar abu nu'aym an ruwayar abu nu'aym an ɗan eh, ya zo mursal ne hadisi abu nu'aym yana daga cikin waɗanda suka fi kowa kwarewa cikin hadisin sufyan sauri to ya saba masa banda shi ma akwai wanda ya ruwaito shi ta hanyar sufyan sauri babu a ba wato mursal shi yasa da yawa daga cikin malamai suka ce hadisin mursal ne ba hadisi ne mausul ba hadisin bai cika sharuɗan hadisi yi ba akwai gibi a cikin sanadinsa daga cikin waɗanda suka yi wannan ko ya hayar kaffan ya hayar sa'id al-kafan shi ma ya inkarin wannan hadisi daga cikin waɗanda suka yi inkarin wannan hadisin akwai imamul bukhari shi kansa imamul bukhari akwai abu hatim abu hatim ya kashe shi hadisi ne ba ta sinadinsa bayan da kyau dara kudni imamun nasa'i muhammad ibn hamza al-kittani da yawa daga cikin malamai magabata na farko manya-manya sun yi inkarin wannan ruwayar ruwayar mursala ah, waɗanda suka hassana shi su ne wanda suka zo ƙarƙashin su ibn hajar shek nasiruddin albani amma a bisa gaskiya hadisin bai tabbata ba hadisin ta fuskar isnadi bai tabbata ba da shi kamar wancan na farko da muka karanta shi ma wani hadisi ne wasu ɗaura ka sai a takaita akan wancan waccan ruwaya ta ta abu nadra ta tubla wa yukhlifu Allah ta'ala sahaba annabi ga abin da suke faɗa ko kuma mutum yayi kowace irin addu'a tunda kofa addu'a tana da faɗi hmm. ah, kaga mutum da wata ni'ima kai addu'a Allah ta'ala ya dawo masa da wannan ni'imar hmm. ya ƙara masa wannan duk babu matsala amma dai a matsayin hadisi marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bai tabbata ba sai ma ya kulu idza wada a saubahu in ya cire rigarsa mai zai ce sai kawo mana hadisin ali da anas hadisin ali da anas ya ce ya ce bismillah hadisin ali ibn abi talib ko anas ibn malik don rafa zuma da anas ne satru ma baina ستر ما بين أعين الجن وأورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول بسم الله wato abin da yake sitira tsakanin al'aurar tsakanin idanuwan aljanu da al'aurar 'yan adam shine idan ɗayansu zai cire rigarsa sai ce bismillah lafazin ruwayar ali satturun ma bai na a'yunul jinni wa auratin bani adam idan dakhala al-khala' ko idza rafa a fil khala ko fil khukunuf an ya kula bismillah wato hadisin ya zo ne a babin mutum ya shiga ban daki zai biya bukatarsa yadda zai cire tufarsa ya ce bismillah ba wai mutum zai cire hularsa ba ko zai cire rawaninsa ko babban rigarsa misali tuban da zai buɗe al'aurarsa shi yasa ya zo a cikin hadisin satru ma na a'yunul jinni wa aurati bani adam kaga ba ba ba cire hula ba ne cire hula ba al'aura ba ce ko cire babban riga ko rawani an fahimta a yadda a yadda ya kasu yakin abin kamar cire riga haka haka cire kowace kowane mai irin cire riga to man ka koma kuma siyakin hadisi za ga ba a nan ne ba dan amma inda suke kawo shi a wajen shiga ban daki wajen shiga shiga toilet ne to ka iya cewa wajen canza kaya ba duk zai iya shigowa cikin mutum kira kayan sai sa wasu eh, hadisin da zai iya zuwa shi kansa hadisin akwai magana a kansa gaskiya akwai magana tsawo a kansa shi albani ya hassana shi ko ya sa hahashi a irwa garib ma ya sa hahashi amma ba zai kai sahihi ba ah, ba zai a tirmizi da ya rawaito shi ya ce isnadu laysa bil qawi saboda ruwayar da ya kawo a cikin tirmizi ruwayar muhammad ibn humayd razi muhammad ibn humayd razi daga cikin malamai sun karyata shi wanda suka ga suka yabe shi to ba san shi ba wanda ya yabe muhammad ibn humayd razi to bai san shi ba ne amma waɗanda suka san shi 'yan garinsu sun yi kakkausan magana a kansa irin su abu hatim al razi su abu zura razi fadlak razi muhammad ibn muslim ibn wara waɗanda 'yan galinsa ne duk shi ma da mutumin rai ne saboda duk ba su yi kyakkyawan magana a kansa ba shi ya sa wasu malamai suka ce wanda suka yabe shi ba su san shi ba ne to shi ne shekun tirmizi a cikin ruwaya shi ya sa da ya kawo shi sai ce isnadu laysa bil qawi sinadarsa bai da ƙarfi saboda wannan illa to an kawo shi ta wasu hanyoyi daban-daban amma duk hanyoyin akwai matsala to akwai dan hanya ko guda ɗaya ce ko biyu suke dan sauki to shi albani sai ce hadisin bai majmu'u turqi sahi kalmar sahi ta yi girma tunda inda a ce hasan ne li zatihi ya samu wahi sai ce sai zama sahihun li to bai zama ma hasan li zatihi ba da'if ne yanzu ana neman a ceto shi ne daga da'af ya koma karbabbe. to ya za a daga ceto shi daga da'af kuma hanyoyin da aka samu babu hasan ko guda ɗaya sai ne zama sahihi so maganar shi a cikin irwa ulgalil akwai rauni wajen ɗaukaka martabar hadisin shi yasa za ga wasu suna illanta hadisin ko da ma ya tabbata a ah,